الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا بقي دوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قرى الدنيا da arba'in da biyu shine kuma sha tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya shi gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna da cikin tafsirin sautu ali imrana a jiya mun karanto daga kan aya ta ɗari casa'in zuwa ɗari da casa'in da hudu da allah ta'ala yake magana cewa halittun sammai da ƙasai da halittar sama da ƙasa da kuma caccanjawar dare da rana aya ce ga ma'abuta hankali Allah ta'ala ya bayanin su ya faɗi irin su to muna cin bayanin sufofin nasu ne kuma lokaci ya cin mana ajiya za ka za mu karantu daga farkon aya ta ɗaya ɗin sai mu ɗora daga inda muka tsaya fatan mu dai ubangiji ta'ala ya dace da mu da karanta daidai da fasfara daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai inna fi samawa samawati

يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف mun fassara wayannan ayoyi ɗin. Allah ta'ala Haƙiƙa cin halittar sammai da ƙasai da cancanjawar dare da rana akwai ayoyi ga ma'abuta hankali Allah ta'ala ya bayanin siffan ma'abuta hankalin cewa su ne wanda suke ambatan Allah a dukkan yanayin rayuwarsu suna tsaye suna fafutuka ta rayuwa suna ambatan Allah hakanan suna zaune ko suna hutawa suna ambatan Allah hakanan lokacin suke kwanci sannan kuma suka yi tunani a cikin halittun da suke cikin sammai da ƙasai din suka ga a ciki akwai mai da'a ga Allah akwai wanda baya ba'a ga Allah suka gane cewa lalle tabbas Allah bai halitta wannan abin gadon wasa ba cewa tabbas ubangiji ta'ala zai sakamako ga wanda yake mai da'a ne a gare shi zai mai sakamako kyakkyawa sakamako na aljanna kamar yadda kuma zai sakamako mara kyawu ga wanda kuma ya zama mai saba mata ne subhanahu wa ta'ala da haka ka nemi tsarin Allah daga azabar wuta suka ce subhanaka faqina azabar nar kuma suka yi bayanin cewa ya ubangiji duk wanda ka shigar da ki wuta Allah ka kunyatar da shi tunaninsu kyakkyawan tunani za su cewa dukkanin wanda ya shiga wuta to ya shiga ne dan zaluncin da yawa Allah shi ya suka cewa malik zalimina min ansar lalle hakika azzalamai ba su da rantsi ne suka ce ya ubangijinmu mun ji wani mai kira yana kira zuwa ga imani wanda muka ce malamai suka ce ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu ko maluma din shi ne Alƙur'ani. da ga suka ce fa amanna yi imani rabbana faghfir lana dhunubana ya ubangiji gafarta mana dhunubanmu malamai sun yi hujja da wannan fadin su cewa rabbana innana ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar hadda zuwa karfi malamai sun yi hujja da wannan kan tawassuli da imani ko tawassuli da ayyuka na gari domin kaga abin da su fara cewa ya ubangiji mun yi imani da ya ubangiji kamar suna cewa muna tawassuli da imanin da muka ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu wanda an san imani yana cin ayyuka na dan adam kenan wannan ke nuna cewa akwai halittar mutum ya tawassuli da imaninsa ya ce ya ubangiji saboda imanin da na yi da kai ya ubangiji ka biya mun bukata kana wannan ya halatta kamar yadda ya halatta mutum ya tawassuli da wani kyakkyawan aiki da yi tsakaninsa da Allah subhanahu wataala ya ubangiji na aikata kaza ya ubangiji in dai na aikata kaza in nan saboda kai to ya ubangiji ka biya mun bukata kaza kamar yadda manzon Allah ya ba mu labarin samarin nan guda uku wanda suna cikin tafiya ainihin kwana ya bukatar da su zuwa ga shiga wani kogo kaga suka yi shawara tsakanin su cewa babu abin da zai tseratar da mu daga wannan kogon saboda fan dutse ya rufe bakin kogon ba sai sai dai kowannen mu ya yi tawassuli da wani aiki da ya san yi wa Allah tsakaninsa da Allah ɗaya ya yi tawassuli da irin da da yake wa iyayensa ya ce Allah in dai na yi ne dan kai to Allah ka buɗe mana don haka sai ya zamana wani ɗan ɓangare na dutse ɗin ya buɗe ko na kogon ya buɗe amma ba za su iya fita ba kaga alama ce cewa aikin ya yi don Allah kuma Allah ya karɓa aikin nasa ɗaya kuma ya faɗa abin da ya faru tsakaninsa da mutumin da ya ɗauka matsayin ajiyar ya ce shi don yi masa aiki wanda ainihin bai karɓi ladansa bai tafi ya dawo yake kamar lada na ce duk dukiyar nan da ka gani da shanun nan da dawakan nan da komai da ka gani yana cikin dukiyarka ya ce haka ya kore bai ban mun komai ba in dai na yi dan kai Allah ka buɗe mana abin da muke ciki ba dutsen ya ƙara buɗewa gaira annabi la yasri'una al-khuruj kamar yadda manzon Allah ya faɗa ce sai dai ba za su iya fita ba to na uku shi kuma yace ni kuma akwai yar amina tana cikin mafiya soyuwar mutane a gare ni mace ce yar amminsa kuma yana matuƙar son sa don haka ya nemi ta ba da kanta zuwa gare shi taki sai aka samu wata shekara da aka shiga cikin tsanani da yunwa sai ta zo tana neman taimako a gurinta, sai ce to zai bata ta dinari ɗari amma da sharaɗin za ta ba da kanta zuwa gare shi hatta yadda sai da ya samu dama a kanta ya zauna tsakanin cinyoyinta abin da ya rage kawai ya shige ta sai ta ce illa wala ta taqussuha na khatima illa da haƙi ta ce ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah kada ka warware min budurci zai da hakinka ma'ana sai ta hanyar aure tsoron Allah ya sa ya ɗaga ta ya ce sai na ɗaga ta kuma na ban mata wannan kuɗin da na bata Allah in na yi wannan dan neman daka Allah ka buɗe mana manzo Allah ya ce sai dutsen ya buɗe sai ya ce ga nan ma tana tafiya kaga wannan ya nuna mutum zai iya tawassuli kenan da kyawawan ayyukansa amma tawassuli da zati zati na wani ko na wani malami ko na wani shehi ko da zatin manzan Allah ne ta wannan ba a tawassuli da shi kamar wanda zai ce za a ce misali Allah kai mana kaza ce amin dan manzan Allah wannan ko saka babu kuskure ne ba a yin tawassuli da zatin manzan Allah wannan zaka samu wani lokacin har ahlus sunna suna zamewa suna fada irin wannan ko a ce Allah kai mana kaza sai mu ce dan alfarman manzan Allah ba a tawassuli da alfarman manzan Allah ko wani ya faɗa larabci ya ce bijahi rasulullahi shine dai alfarma din ko to ba a irin wannan tawassuli din wannan tawassuli ne na bid'a to kuma tawassuli wanda yafi wannan muni shine tawassuli na shirka da ake irin kiran wasu da ake wanda ba Allah ba da sunan su biya mutum wata bukata ko su kusanta shi da Allah dan ya biya musu bukata wanda zaka ji cewa tawassuli amin dan shehi wani amin dan sidi wani wanda irin wannan tawassulin su ma su fara maka shi karin gari dan suna cewa mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa suka ce ba muna bauta musu bane muna kiran su ne don su kusanta mu da Allah kenan kan da suke kira da mala'iku da suke kira da annabi isa da suke kira ba suna nufin shi ne Allah ba suna nufin suna tawassali da shi ya kusanta su da Allah Allah ya biya musu bukata a tare da haka kuma Allah ta'ala duk ya ɗisa matsayin kafirai wasu kuma sukan yi tawassuli din sai ceto muke nema to su ma kafirai abin da suka faɗa kenan suna cewa ha'ula ya shufa ha'una inda Allah ai wannan da muke kira masu cetonmu ne a gurin Allah da ka duk irin wannan tawassulin tawassuli ne ghairu mashru wanda daga ciki tawassuli ne na shirka wani kuma tawassuli ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba kada ka ji tsoron kowa ka tsaya bisa shari'ar Allah subhanahu ta'ala. da wani zai ce ma ana tawassuli a ce amin dan manzon Allah ka ji tsoron kowa ka ce shari'a ba ta yarda da wannan ba saboda wannan ne abin da yake nuna haƙiƙanin imaninka bayyana wa mutane abin da ya zo a shari'a abin da manzan Allah ya zo da shi don wasu kan ji tsoro kan su faɗa ce ba ta san manzan Allah ba ruwanka ko wani ya ce kana san manzan Allah ko ya ce ba ka san manzan Allah abin da yake a gaban ka shine Allah ya yadda kana san manzan Allah in dai Allah ya yadda kana san manzan Allah magana ta kare in dai duniya za ta ce ka san manzan Allah da haka yana cikin abin da malamai ke hujja da shi kan cewa ana wannan tawassulin da imani ko da kyawawan ayyuka suna hujja da wannan hadisi a da wannan aya din dan ta ce an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar to sai kuma sai rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika sai ya ubangijin mu ka ba mu kai mana alƙawari ala rusulika ai ala alkin rusulika ka ba mu kai mana alƙawari a bisa harshen manzanninka wasu malaman suka ce manzanni wanda ake nufi manzan Allah ake yi. saboda wani ka ga yadda da manzan Allah yadda da duk sauran annabawa ne haka karyata annabi ɗaya cikin annabawan Allah ko da annabin farko ne to in ka karyata shi ka karyata har manzan Allah isa Allah ce kazzabar qaumi nuhin al-mursalin Allah yace mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni kaga mutanen annabi nuhu akwai wani manzo kafin annabi nuhu babu dan annabi nuhu shine farkon manzo amma mutanen annabi nuhu da suka karyata annabi nuhu sai Allah yake sun karyata manzanni saboda karyata annabi nuhu to kuma karyata duk sauran manzannin Allah ne saboda annabi nuhu la budda yi bishara zuwa ga annabin da zai biyo bayan sa to kaga idan ka karyata annabi nuhu ka karyata wannan bishara din shi ma kuma wanda zai biyo bayan sa zai bishara ga wanda zai zo zuwa har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suke cewa ya ubangiji ka ba mu abin da kai mana alƙawari a bisa harshen manzanka abinda Allah ta'ala ya mana alƙawari Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawari kala kala ga bayinsa wanda suka zan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba su nasara Allah ce la aglibanna ana wa rusuli Allah zai ba su rinjayi Allah zai kinace su haka nan kuma ubangiji ta'ala ya musu alƙawari na samun gwaggwaban lada a gidan lahira a ranar alkiyama ne Allah zai ba su rayuwa tsayi ba Allah zai ba su rayuwa ta karamci ita ce rayuwa aljanna wacce ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta kuma ƙoramin kala-kala kamar yadda nassin alƙwaƙwani zai ƙara nuna mana a nan gaba to a nan sai malamai suka ce da suka ce rabbana atina ma wa ala rusulika ga roƙo ke cewa Allah ka ba mu abin da kai mana alƙawari tare da cewa tunda Allah ya mana bayanin waɗannan mutanen masu cikakken imani kuma mutane ne masu hankali har ga Allah yana bayanin sufofin to kuma dukkanin mutumin da yake cikakken imani ya san Allah ta'ala baya saba alƙawari alƙawarin Allah kala biyu daya Allah baya saba shi amma dai Allah yakan iya saba shi idan Allah ya alƙawarin narko cewa wanda ya kaza da kaza da kaza zan man narkon azaba irin wannan alƙawarin Allah yana fasa shi saboda irin wannan alƙawarin fasa shi shi karanci ne ba katsanci bane laifi kai a makaranta ko laifi kai mai gidanka ko laifi kai babanka sai ce lalle laifin nan da kai ai ko lalle abin da nake baka in mai gidanka ne na sallama sai na kwana biyar ban baka ba sai ce to ne maka afuwa zo ka karbi kuɗin ka wannan karamci ne ko ba karamci bane ko babanka kai man laifi ce sai ne ma bulala ɗari sai kuma ce to amma ka je kar ka ƙara an maka afuwa kaga wannan karamci to irin wannan ubangi ta'ala yana taɓa saboda Allah ta'ala ne shine akramul akramina babu wani mai karamci da karamcin sai ka karamcin Allah amma alƙawari na alkhairi alƙawari na rahama alƙawari na dukkanin wani abu na ni'ima to wannan alƙawarin Allah baya saba shi Allah yi alƙawarin bayan da suka ji shi Allah ta yi musu alƙawarin aljanna Allah ba zai saɓa wannan ba Allah ta'ala yau bayan ta nagara alƙawarin inda suka bi shi suka yi masa da'a ubangi ta'ala zai taimake su zai ba su cin nasara inda suka bin Allah ba zai taimake su Allah ba zai saba wannan ba to kaga imanin su da hankalin su yasa sun san wannan Sama kuma tare da gaske roƙon Allah cewa Allah ka ba mu abin da kai mana alƙawari sai malamai suka ce to suke wannan addu'a bayan sun san Allah baya saɓa alƙawari to sai malamai suke maganganu kusan guda hudu ko guda biyar suka ce abin da yasa suke roƙon wannan saboda suna jin tsoron ayyukan da suka yi na kirki din wanda wannan ayyukan su ne abin da yasa Allah ya musu alƙawari din to suna jin tsoro ko a wajen aiki din sun cakuɗa aikin da ayyukan da Allah baya so da sun rusa musu wancan aiki kaga idan kai aiki kyakkyawa kuma kai aikin da zai rusa ita kyakkyawa ba ka don alƙawarin na Allah to saboda imanin su da sanin waye Allah ba sa amincewa makarar Allah fala ya makarallahi illa alqawmul kafirun daga gashi suna yi aiki na garin kyawawan ayyuka suke yi amma kuma suna cikin jin tsoron cewa ko ba su sani ba sun yi wani mummunan aikin da ya bata musu wannan aikin nan shi zan ce roƙon Allah cewa Allah ka ba mu abin da kai mana alƙawari wasu malaman ko kuma a'a sun faɗi haka ne suna nufin ne suna neman Allah ta'ala ya datar da su zuwa ga sabubban da za su samu abin da Allah ya musu alƙawari domin kuma dukkanin abin da Allah ya alƙawari zai bai bayi duk ma wani abu da ka sani na ka dace da addinin musulunci ko ka dace a musulman kuma ka zamo cikin masu bin sunnar manzan Allah kuma ka dace cikin masu bin sunnar ya zamo kuma wanda kake tsaye wajen aiwatar da sunnar manzan Allah din duk irin wannan ayyuka da ka gani ka sani ba ka bane ba dabara ba ke datarwa Allah shi yasa Allah ta'ala yake da manzala innaka la tahdi man ahbabta walakin Laha, ya hadi man yasha Allah ya gaya babban bawansa wanda ya fi so fiye da kowa Allah yake baka cibiyar da wanda ka ga dama mana idan ba Allah ne ga dama ya datar da mutum gabar addinin musulunci ba to ko manzan Allah duk inda ya so da ka karɓa addinin musulunci in Allah bai datar da kai ba za ka zama musulmi ba domin wannan ayar da na karanto ta sauka ne kan wakan kan Abu Ɗalib. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kokari Abu Ɗalib ya musulunta amma Allah bai kaddara masa musulunta ba daga da abu dalib ya mutu ba a kan musulunci ba annabi ya shiga damuwa sai Allah ya ga mata innaka la hadi man ahbabta ka shirye da wanda kake so walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah ne yake shirye da wanda ya ga dama subhanahu wataala haka Allah ce man yuridullah an yahdiyahu yashra sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' to shi ta malamu su malamin ce abin da ya sa suke wannan addu'a cewa Allah ka ba mu abin da kai mana alƙawari a harshen manzannin manzanninka ya ce sun san Allah baya saba alƙawari suka ce anan abin da suke roƙa ma'ana Allah ka datar da mu da yin ayyuka nagari wanda wannan ayyukan su ne sababin da zai mu samu wannan abin da kai mana alƙawari da in ba Allah ne datar da kai ba za ka samu wannan ba wanda yasa ko da za ga dan uwanka musulmi a wani hali ba na da'a ga Allah ba kar ka kyakyata masa dariya kuma kar ka dinga zagi kinuwa neman mashiriyar Allah dan kai ma ba ka ne shiriyar da kai ba kullun mu shiriyar Allah Allah shiriyar da mu Allah shiriyar da ƴan mu. in yaranka ne ka dinga nema musu shiriya ta Allah Allah ka shiriyar da mana da mu da maka mutum wannan saboda idan ba Allah ne da ta da mutum ba duk kokarin sa ba zai yi shiriya ba annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da da, da suraka ya tambaye shi cewa za a yi mana hukunci ne da abin da ainihin Allah ya riga ya rubuta ko kuma a da abin da yanzu zai zo a nan gaba manzo Allah ce za ya hukunci da abin da Allah ya rubuta ma'ana wanda Allah ya rubuta dan aljanna ne ko wannan sai ya shiga aljanna wanda Allah ya rubuta dan wuta ne sai ya shiga wuta sai to ya manzo Allah to me amfanin aiki kaga sai manzo Allah ce ai malu fa kullum muyassirun lima khuliqala ku yi aiki kowa ana sawwaƙe masa abin da ka halice shi za zaka ga wani mutumin saboda Allah ya kaddara ma dan aljanna ne Allah ya datar da shi da ayyukan aljanna sai ga ba aikin da yake mata irin aikin yan aljanna wani kuma sai ga duk aikin da na neman aljanna ne shi kuma wahala yake masa amma duk aikin na tsiya ne ko da yana da wahala sai ga shi baya mata wahala yanzu wani za ga giya zai sha burkutun ma a giyar burkutu tana ɗoyi tana wari kuma ka zai kan hanya ya faɗi can ya bige can ya dauje goshi can haka gobe zai ke ga raunin ya gani a jikinsa kuma gobe ya koma saboda aikin yan wuta ne yake masu sauki ta nan datar da kai da sabubban da za ka samu alkawarin Allah wannan Allah ne mai datar da kai shi zan ke roƙon Allah wannan cewa ya ubangiji ka ba mu abin da kai mana alƙawari ma'ana ka datar da mu da aikata sabubban da za mu samu abin da Allah ya kai mana alƙawari wasu malaman ka ce a'a wannan min babil adam ne ma Allah sun yi wannan addu'a ne a babin ladabi tare da Allah ubangi subhanahu a ne masa ladabi ko da Allah ta'ala ya ce zai baka kaza to kuma sai kai wa Allah ladabi ka ci gaba da roƙon cewa tabbatar maka da kaza ɗin wannan ladabi ne tare da Allah subhanahu ala. yana cikin rashin ladabi ga Allah abin da 'yan uwa suka yi ubangi subhanahu ala ya ƙaddara cewa duk wanda ya mutu a musulunci ba zai dawo ma a wuta ba ko da ya shiga wuta Allah zai fitar da shi to sai ka samu mutum yana cikin saban Allah sai a ce masa wani ka daina laifi kaza da laifi kaza ka ji tsoron azaba Allah sai ya ce ma to ai dai ko na shiga wuta ai zan fita kaga wannan mulan ladabi ne tare da Allah kuma wannan akwai amincewa makarun Allah dan yanzu ala sabilin misal idan daga wannan saban Allah ya ga dama ya kyale shi ya zarte haƙi zuwa ga saban da kafirci ne ko shirka zai shiga aljanna kuma Allah zai iya wannan yana cikin abin da ake jiwo mutum damu shi yasa ba a so mutum ya zama yana yana wulakanta saban Allah ko mai kankanta sa saboda kana yin sani kana yin sani kamar misalin mutum ne yake so ya tara ƙasa. in kullun zai ɗebo tsakuwa guda biyu ya ajiye in dai zai ta ajiyewa zai ta ajiyewa wata ran za su za su taru to kuma in suka taru suka taru da zai zauna a gindinsu sai aka tunkudo za su halaka shi ko ba za su halaka shi ba za su halaka shi waka zunubi yake da shi yasa malaman suka ce anan min babul adam ne ma Allah suna roƙon wannan ne a babul ladabi ga Allah subhanahu wataala to ba sa amincewa makarun Allah suna ladabi ga Allah duk da Allah ya alƙawarin abin amma kuma suka ci gaba da roƙon Allah kuma kan ku ta cewa shi kansa roƙon Allah din subhanahu wataala shi kansa ma ibada ne domin Allah ta'ala yana so a roƙe shi yace ud'uni astajib lakum yasa ma ce nan ne yastakbiruna an ibadati sai da kuluna jahannama da kai kaga Allah yana ma fushi da wanda ba sa roƙonsa yasa yana cikin kuskure da laifi irin mutanen da ba ruwan su da addu'a waye da su biya ai musu addu'a ana ji musu tsoron fadawa cikin wannan aya cewa innal ladina yastakbiruna an ibadati dan ka zama baka roƙon Allah girman kai ne ga Allah subhanahu wataala wasu malaman suka ce a a a a a suna roƙon Allah wannan ne saboda ne saboda samun wannan ɗin an shar'anta shi da mutuwa kan imani domin da Allah ya alkawari cewa masu imani a harshen manzan Allah Allah zai masu imani kaza zai ba su kaza zai ba su kaza kakka manta sharaɗin su samu abin shine su mutu akan ni akan imani to yanzu kaga tunda ba su mutu ba sai suka ci gaba da roƙon Allah Allah ka ba mu abin da kai mana alkawari akan harshen manzan kamar suna roƙon me kenan Allah ka kashe mu akan imani kuma wannan shine fahimtar magabata shine fahimtar sahabban manzan Allah yanzu sahabban manzan Allah da manzan Allah ta'ala ya faɗa dangane da ahli badar yace la'alla Allah ta'ala ala ahli badar wa qala i'malu ma ashi'tum faqad kafartu lakum Allah ya tsinkaye mutanen badar ya ce ku aikata mun da ko ga dama na gafarta musu wa ya gaya musu wannan manzan Allah kuma sabon manzan Allah sun san manzala ma yanzu kwanan hawa in huwa illa wahayin yuha sun san duk abin da manzo Allah ya faɗa irin wannan to wahayi ne daga Allah to amma dan Allah a tira sahabban manzon Allah da Allah ya musu wannan alƙawarin wani kaje badar aikin su da da'a su ga Allah da tuwa tai ko raguwa tai saboda sun san wancan alƙawarin masru'in ne bil wafati alal imani shine sharadin su samu aljanna to fa sai sun mutu akan abin da suke kai din da imani yanzu ahlul bayatir ruban kuma manzo Allah ya ga musu yan aljanna ne amma aikin su karuwa yi saboda sun san wannan abin da Allah ya ce ya ba su to sharaɗin shine su mutu akan imani da wani a ciki ba su ba ko ba za su ba kuma Allah ya tsare ba su ba da wani a cikin su zai yi ridda ba zai samu wannan aljanna da manzo Allah ya gaya musu to kaga shi ita suke roƙon Allah cewa Allah ka ba mu abin da kai muna tsauri kamar suna roƙon su kuma Allah ka tabbatar da digadigan mu akan imanin mu mutu akan imanin dan mu samu wannan alƙawarin da kai mana ya Allah subhanahu ta'ala wa ra'ayi guda hudu kenan ko ra'ayi na biyar wasu malaman su ce a'a wannan abin da suke roƙo na abin da Allah ya musu alƙawari shine suna roƙon ubangiji ta Allah ya gaggoto musu da cin nasara kamar yadda faɗa yana cikin abin da Allah ya yi wa mabiya manzan Allah alƙawari shine Allah ta zai ba su cikin nasara Allah ce la na ana wa rusuli kuma Allah ce wala suran Allah Allah manyan surhu inna Allah azu Allah alladhina in makkannahum fil a ƙamu salata wa atu zakata wa amaru bil kuma sabon mazala da yi wannan aiki kaga Allah ya musu wannan alƙawarin to me suke roƙa shine Allah ya gaggauto musu da samun cin nasara wanda wannan ra'ayin shine ra'ayin da ibn jarir tabari alai rahmatullahi wannan ra'ayin ne zaba cewa cin nasara suke roƙo tunda Allah ya musu alƙori to ubangi ta'ala ya gaggoto musu wannan nasara din musamman a lokacin ana azabtar da sabon manzon Allah ana yi musu abin da aka ga dama saboda a lokacin ba su da ƙarfi amma sun san Allah ya musu alƙawarin a gaba za su ci nasara to kamar suna roƙon Allah cewa wannan nasarar da Allah kai mana alƙawari to ya ubangi ka gaggauto mana ita mu samu cin nasarar da wuri wanda kuma ubangiji ta'ala ya mutu wannan a shekara ta bayan hijira Allah ta'ala ya ba su cin nasara a yakin badar isa Allah ya ce laqad nasarakum Allah bi badar wa antum adilla Allah ya ba ku cin nasara a yakin badar Allah ya ce kuna adilla su? saboda a lokacin ba su dole karfi kuma sannan adadin wanda suka fito yakin ma mutum nawa ne mutum 300 da abu ne randuna kafirai sun kai mutum dubu saboda asali yakin badar ma ba yaki aka fito ba asali badar shi isa za ku ga a sabon manzan Allah duk wanda yake karatu ya san da yake to sabon manzan Allah wanda bai je badar ba ba a zargin sa wannan sai dai ka samu jahilcin mutum dan shi'a ya ce ai sahibi wanda bai je badar ba duk wanda bai je badar ba a zargin sa saboda asalin yaki badar badar ba yaki aka fita ba manzan Allah ya samu labarin Abu Sufyan kun san Abu Sufyan ba wani shugaba ba ne kawai shugaba ne wajen ne wajen jan zuga ta kayan kasuwanci sai daga baya ne bayan an kace wayannan manyan ƙorin ta sannan ya samu ya zama wani sarki ko makamancin wannan to annabi ya samu labarin Abu Sufyan ya tura dukiyar Qurayshawa ta kafaran maka zai tafi Sham dan kasuwanci da manzon Allah ya fita da wasu tsararin sahabbansa dan aje ne aje a tare hanya a tare Abu Sufyan a kwace wannan dukiya a matsayin an zalunce su a'a kakku manta sun kwace dukiyar musulmi sun rike musulmi sun hijira ba su da komai to da ka annabi ya tafi dan ya kwace a matsayin ne a madadin dukiyarmu da mu ma ko kwace mana kaga ba zalunta su akai ba to Abu tayar kuma da ke kwararre ne sai ya samu hanyar da ya yi dabarun da ya zama ya kubuta da ka manzo Allah da sabai ba su rike su ba kuma dama ya aika kuri ta cewa to kofu ku fito ku kare dukiyarku dan ga muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam mu haka za mu ci amma shi bai salatin ba dan sannan bai imani ba gashi na ya to ne kare muku dukiyarku da ka su abuja sun hado shi kuma rinjina sun to dan su kare dukiyar. to daga baya abu sudan ya aika mu cewa to dukiyar mata ku bata amma abuja ne ce ina ai sai mun zo filin badar mun sha giya mata sun mana rawa domin dukkan laraba su san ƙarfinmu kaga saboda makwancinsu a nan yake to suka zo wanda bayan manzo Allah ya samu labari ya shawarci sabon manzo Allah sabon manzo suka liƙa wuya a je kawai a haɗu to ana so a san adadin yawansu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya cewa da aka samu wani mutum aka tare shi aka tambaye shi adadin yawan su lisani sani ba sai manzo Allah ya ce to a kullum raƙumi ne suke yanka su sai ce suna yanka guda goma sai manzo Allah ce za su kai su dubu sallallahu alaihi wasallam ke za su kai su dubu to ga ka aka fito yakin da aka fito yakin aka gwamza ubangiji ta'ala ya biye muminai na tara duk da cewa ba su da yawa 300 da wani abu za su tunkari mutum dubu sannan kuma su mutum dubin ga makamai ga dawakai ga raƙuma su kuma mutanen marke dawakan bai wuce mutum uku ba amma imaninsu da kuma taimakon Allah da kuma yadda manzan Allah ya kifu yana ta roƙon Allah subhanahu ta ga Allah ta'ala ya ba su nasara to kaga abinda suke roƙon Allah ya gaggato musu nasara Allah ya gaggato musu wanda a lokacin manya-manyan sanadi da ƙuraish duk manya-manyan ƙuraishawan irin su abu jahal irin su ubbat bin ma'ayyid irin su ainihin da bin gira duk wa'annan manya-manyan dai ubay bin kalab duk wa'annan duk a yakin badar aka yanka su har ma manya-manyan wajen su bakwai manzala din sa aka jefa su a kuma aka yi musu tawbiki manzala ne ƙari biyar don kusan annabi in yi ci nasara a yaƙi to sai ya zauna a gurin ya kwana uku dan ka gane ba gudu babu tsoro to bayan annabi kafin ya tafi manzo Allah ya dai kari biyar yana hal wajadtum ma wa lakum rabbukum haqqan kun samu abin da ubangi kuma ya muku alƙawari cewa gaskiya ne umar Allah ya kara muke da ce ya manzan Allah ya kake magana da mutanen da mushe ne ba za ji ka manzan Allah ce ai kai ɗin baka fi su ji ba a yanzu malamai suka ce Allah ya raya su ne tawfiqan dan Allah ya kunyatar da su su ji abin da manzo Allah yake gaya musu to kaga wannan yana cikin nasara wannan yasa sai ya zama daga wannan yakin kuma an shiga tsoron musulmi wannan yasa daga lokacin ka fara munafunci sai Abdullahi bin Ubay ka fara kuma ganin cewa to fa wannan al'amarin sa ya bayyana gwaran mu mun cewa mun musulunta ko ma tsira da rabu to kaga shi sai ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala cewa ya ubangiji ka ba mu abin da kai muna tsori a harshen manzannin ka zaka wannan abubuwan da malamai suka faɗa guda biyar kowanne zai iya zama haka kuma kowanne bai saba kowanne ba amma kamar yadda na faɗa na ƙarshe ɗin wannan da na faɗa cewa suna magana neman nasara ne Allah ya mutu da ta shine abin da Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir Tabari shine abin da ya zaba sai kuma sai wala tukdina yawmal qiyama ya ubangiji kada ka kunyata mu a ranar alkiyama kada ka kunyata mu a ranar alkiyama kada ku kunyata mu a ranar alkiyama in ba ku manta ba dama a bayan ce rabbana innaka man tudkilin nara faqad akhzaita ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi wuta ya ubangiji hakika ka kunyata shi to shi yasa a gaba ka roki Allah cewa ya ubangiji wala tukzina yawmal qiyamati karka kunyatar da mu a ranar kiyama ana a ranar kiyama karka kunyata mu ala ru'usul khalaiq kada ka bayyanar da mu a gaban halittu baki daya ya ubangiji ka yi mana bincike wannan zai samu kunya to kuma dukkanin mumini da yawa Allah da'a ubangi ta'ala bai yadda sala ba zai ta shi ba ya zo a hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ruwar Imam Bukhari da wani sa manzo Allah yake bada labarin yanda Allah zai mumine a ranar kiyama manzo Allah ce za a zo da mumini sai Allah ya sanya masa kanafau kanafahu ai sutra sai Allah ya sanya masa wani tsari sai ya zama daga ci sai Allah ba mai ganin sai Allah ya dinga yi man lissafi kayi kaza kayi kaza kayi kaza ya sallama wa Allah bai da wata magana ya san yayi sai Allah ya ce na rufa maka asiri a duniya ba san kai ba yanzu ma je kana gafarta maka kaga shine Allah bai kunyata ka ba a gaban wa a gaban halittu amma wanda suka kafirai su kuma a gaban kowa Allah ta rage sun yi tafi ulaika na kadabu ala rabbihim ala lanatullahi al-khadibi Allah zai kunya ta ce wa'annan sune suka karyata Allah suka yi Allah karya la'alla Allah ta tafi daga masu karya kaga su kuma kafirai da mujrimai irin abin da Allah zai yi kenan to shi yasa ke roƙon Allah cewa Allah kaska kunyata mu a ranar kiyama ma'ana Allah ka rafa mana a ciki ko ka gafarta mana kar kowa ya tsun tsakaninmu da kai isa dukkanin wanda ubangiji ta'ala a ran alkiyama Allah zai mar bincike kayi kaza kayi kaza da siga ta bincike to kowa yake ba zai tsira gaban Allah ba shi manzo Allah yake man husiba uzziba duk wanda aka bincike ya masa azaba har ummu na Allah ya kara mata yadda tace ya manzo Allah alaysa yaqulu subhanahu wa ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yahasabu hisaban yasira ta ce ya manzala ba Allah ya ce duk wanda aka ba shi littafinsa a hannun dama za a yi mar hisabi mai sauki ba kuma ga shi kace duk wanda aka hisabi sai mar azaba ya ce ya Aisha inna ma huwa al-ard ya ce Aisha ai wannan hisabi mai sauki kawai al-ard shi na abin da faɗa yanzu ko a bujuro ma da aikin ga shi kai kaza kai kaza kai kaza ba bincika sa za a yi ba sai kuma Allah ya ce to na rufa ma asiri yanzu ma je kana gafarta maka Allah ya mana haka baki daya sai suka ce innaka la fil mi'ad ya ubangiji haƙiƙa innaka la fil mi'ad haƙiƙa baka saba Ka kaga wannan ke nuna ma cewa abinda muka faɗa a baya guda biyar din nan wannan ne yasa suke cewa Allah ka ba mu abinda kai mana alqawli domin sun san cewa tabbas ubangiji ta'ala baya saba alqawli kisa sa da ke innaka la fil mi'ad haƙiƙa ya Allah kai kuma baka taɓa alƙawari to kuma za mu ji yadda ubangi ta ala nan take Allah ya amsa musu saboda imanin da ke dokokin Allah sai Allah ya ce بعدكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله Allah ta ce fasta lahum rabbuhum sai ubangijin su nan take amsa mu anila ubi amala amilin minkum cewa ni bana tuzatar da aikin wani mai aiki da gare ku min zakarin au unta daga namiji ne ko ko mace ba'dukum min ba'din sashin ku daga sashi ma'ana sashin ku daidai ke da sashi na hajaru haqiqa waɗanda suka yi hijira wa ukhruju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wa qulu fi sabili aka cutar da su a tafarkina wa qatalu wa qutilu suka yaki aka kashe su law kaffaranna anhum sayyi'atihim lalle zan kankare musu munanan ayyukansu wala urkilannahum jannatin kuma zan shigar da su aljannatai ta min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana ta karkashin su sawaban wannan shine sakamakon su min layi da gurin Allah wallahu indahu husnul sawab kyakkyawan lada ko kyakkyawan sakamako ya tabbata a gurin Allah subhanahu wata'ala bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa mana irin addu'o'in da waɗannan bayan Allah suka yi mutanen da ubangiji ta'ala ya siffanta cewa su masu hankali ne kuma Allah ta'ala ya faɗa irin siffarsu da irin yadda suke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare su daga azabarsa kuma ubangiji ta'ala ya ba su rahamarsa to sai Allah ta'ala ce fastajaba lahum rabbuhum fastajaba ai ajaba da wannan shi ne din ba shi ne talab bane fastajaba lahum rabbuhum nan take don wannan faɗin suka ce fa'u taƙaiki wadda take nuna maka gaggawar yadda Allah ta'ala ya amsa musu dama kuma kakkumanta ubangi ta'ala ya faɗa mana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da da'i idza da an ne sharadin falyastajibu li wal yu'minu bi Allah yahtadun Allah ta'ala yace da manzon Allah ka faɗa musu cewa in bayina suka tambaye ka dangane da ni ka ce fa inni qarib ni a kusa nake kuma ujibu da'wata da'i ina amsa kiran ne kira roƙon ne roƙo wannan zai ɗau du'a'ul matsala da du'a'ul ibada idza da'an idan ya kira ni ko idan ya bauta mu to sai dai shar'in falyasta jibuli ni ma kuma samu samu wal yu'minu bi fi imani da ni to kaga wannan sun amsa kiran Allah kuma sun imani da Allah da aka fasta gaba lahum rabbuhum nan take sai ubangijinsu ya amsa musu da kuma annilawo biyu amala amilin ninku ya amsa musu cewa ni ba na tozartar da aikin mai aiki da gare ku duk wanda zai yi wani aiki na da'a a gare ni ubangi ta'ala baya tozartar da wannan aiki ba za ka yi aiki na da'a ba dan Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya tozarta maka aiki Allah ba zai wannan ba kakan da yi aiki na saba wa Allah na laifi ubangi ta ya kyale wannan ya shafe shi ya yafe maka kamar yadda bayani ya gabata wannan wannan ke nuna ma karamcin Allah din subhanahu wataala kuma ke nuna ma cika adalcin Allah subhanahu wataala cewa Allah ta'ala ba yanda za a kai aiki kuma ubangiji ta'ala ya hana kala dan wannan aikin madakar kayan aikin dan Allah shine anni la wudu amala abilin minkum bana tubatar da aikin mai aiki da gari Ta sai Allah ya ce min zakarin aw unsa min dinnan sai tafsiriya ce ko bayaniya ma'ana aikin mai aiki da gare ku sawa'un mai aikin namiji ne ko mace ne yanda namiji in yi aiki Allah ta'ala zai ba shi ladansa ba zai tura tamma da ladansa ba to haka idan mace kai ita ma Allah zai ba ta ladan. saboda mafi girman ayyukan da wa'annan suka yi su ne ayyuka guda uku na farko shine imani na biyu shi ne mai hijira na uku shi ne mai jihadi Wani su ne mafiya girman ayyukan da mabiya manzan Allah sun cin su kai to kaga da imani da hijira an yi tarayya tsakanin maza da mata yanda aka samu maza sun imani da Allah an samu mata da yawa sun imani da Allah da manzan Allah yanda maza suka yi hijira da yawa hakanan mata da yawa su masu sun hijira to amma jihadi shi abin da ya dinga maimaituwa an yi yau an yi jiya an yi gobe an yi kaza an yi jihadi da yawa to wani zai iya cewa ai mata ba su jihadi ba kenan su mata ba su don lada na abin da ya shafi jihadi amma kar ka manta su ma mata ana fita jihadi da su suna yin ne suna dafa abinci suna jiyan marasa lafiya suna sanya musu magani yanzu da ba su abinci da sanya magani da jiyyarsu, su kaga duk kokarin ne ne kokarin ceto rayukansu to malamai suka ce kamar ibn ashur yace lalle kuwa ladan wanda yake turan musulmi ba zai gaza ba akan ladan wanda yake kafin yan shi wanda ya jihadin me ya a wajen jihadin kace mikin Allah su ko mata da suke wancan aiki su ko suke kokari raya rabba soyin Allah laisa kadali ibn ashur ce to lalle kuwa ladan su ba zai gaza na wancan ba ka nan su ma mata suna da irin wannan ladan kaga min zakarin au unsa sai Allah ce ba'dukum min ba'd sashin ku daga sashi ai da sashin ku da sashi da maza da matan a gurin Allah duk daidai kuke yanda wannan in yi Allah zai bai sakamako wannan ma in yi Allah zai bai sakamako lil rijal nasibun min maktasabu walil nisa'u nasib walil nisa'i nasibun min maktasab mazaje suna da ladan abin da suka tsururuta na aiki hakanan su ma mata suna ladan abin da suka tsururuta kaga a ce mata ba koma baya bane a gurin Allah isa yanda ake samun waliye maza haka nan ana samun waliye mata laisa kadhalik yanda ake samun yan aljannatin suna duniya maza an samu yan aljannatin suna duniya mata ummu sulaimin baba anas dan malik manzo Allah ya bada labarin cewa ya ga gidan a yaƙi su ummu na ita su azubair bin al-awwam amma da ya hawo munbari me yace inni a'lamu annaha zaujatuhu fi dunya wal akhirah cewa ni na san Aisha matar manzon Allah ce a duniya ko matar manzon Allah ce a lahira kina aina a aljanna kina a lahira ma a gidan manzon Allah take haka dukkanin matan manzon Allah mata ne kuma yan aljanna ne yawan tsayuwar dare ce da yawan azumi ga ma wata mata yar aljanna ce ko sunanta ba mutani sani ba kuma ga ta ba fara ba ba balarabiya ba hadisin abdullahi dan abbasin allah ya kara masa yadda ya gaya sahabbansa cewa ba na nuna muku wata mata da cikin yan aljanna ba waye zai yi ya ga dan aljanna yan nan da muna tabbaci wani dan aljanna ne za mu iya biyan kuɗi ko yana ne mu je mu gan shi suka ce ba mu labarin nuna mana ita yake hazil mar'atu sauda yake wannan bakar mata ya aljanna ce sai ba su labarin cewa ta zo gurin Allah tana da cutar faduwa ne farfadiya kuma tsaretin ta yakan yayi ce ya manzala ka roƙar mun Allah ya yayi min wannan cutar manzala yake ko roƙar miki Allah ya yayi miki ko kuma ki haƙuri ki mutu da ita amma kina da aljanna ce ya manzala na haƙura ba na aljanna alƙawarin manzala ai na Allah ne ce amma ina yin tsaraiti a roƙar mun Allah dina sai manzala ya mata wannan Abdullahi da Abbas ce mun ganta a gindin Ka'aba tana dawaki ana iska amma tufafinta baya dagewa gabar jikinta saboda addu'a da manzo Allah ya mata to kaga yana cikin kuskure a dinga mai da mata baya yanzu za ga wasu daga cikin masu wa'azi ko daga cikin masu karantarwa za ga su a gurin su mace ba ta da aiki sai aure da kullum aka zo maganar mata shi da ya musu lakta kan aure in aka zo goma ya musu lakta kan aure tabi miji tabi miji tabi miji dan Allah da miji da mata mata suna da haƙoƙi akan maza ko ba su da shi kamar yadda kuma maza suke da haƙoƙi akan mata ko to me isa kullum lakcar ake wa mata su san haƙoƙin miji ko ba a tara ba za a yi musu kuma san haƙoƙin mata me isa to nan mai da mata baya ne ana nuna musu yadda ka san ko su mata Allah ya aiko su duniya kawai don su yi aure da Allah ya fallanta ma sallah iya kai aka fallanta ma ko han mata azumi fa zakafa hajji fa amana gaskiya kaza duk Allah ya turo manzo Allah ne zuwa ga maza da mata baki daya amma saboda rashin fahimta sai ya zama kullum wai mata da ya musu magana da ko magana auren kullum gaya musu haƙƙin miji ake suwa ba su da haƙƙi irin abin da aka daɗe ana yi a garin nan su kuma tsakanin iyaye da 'ya'ya kullum a kafafen yada labarai shekara 60 50 40 da suka wuce har zuwa yau bayanin da ake kawai haƙoƙin iyaye akan 'ya'ya amma ko ba a yi wa iyaye bayanin haƙoƙin 'ya'ya akan su da aka wasu iyayen suke ɗauka su wahada hula sharika kala huli duk inda suka waɗansu ba su da laifi saboda ba taɓa gamu cewa su ma fa 'ya'ya suna da haƙoƙi a kansu ka mata yadda ake samun waliye a maza na samun waliye a mata kuma da maza da mata duk wanda yawa Allah ɗa'a, Allah bai so ya samu saladan sa shi yasa ba ba'dukum min ba'd ibnu ashur yace ba'dukum min ba'd yace kamar bayani yake kare cewa maza suna da wasu ayyuka wanda suke tsayewa da wannan ayyuka in ba tsaya da wannan ayyukan ba to rayuwa za ta rushe ka sa akwai ayyukan da aikin maza ne da Allah yake an rijalu qawwamuna 'ala nisa'i sai ce ne bima faddallahu ba'dahu 'ala ba'd wa bima Ka kaga yanzu da mata za su maza za su tsayuwa da abin da Allah ya tsora musu ne na kula da iyali da ciyar da su da yanzu aiki na na kula da tarbiyyar yara suna ƙanana aikin rainu wannan aikin maza ne aikin mata ne duk ina kai da tausayi da makamantansu aka ban maka yaro jariri awa ɗaya ya gundare ka amma yanzu wani lokacin in aka ban ma yaro ko mata ka batar lafiya ma misali tana kwance cikin kuma ga jaririn yaro inda zai kashi tashin hankalin farko ya za ka yi maka wanke masa kashi wataƙila kafin ka gyara wancan ya damar ko ina saboda ba aikin kamar to ga kowa akwai wata matsalaha da in bai tsaya da ita ba rayuwa ba za ta yi ba to yace kenan abin da ake nufi kowa in ya tsaya da tasa matsalahar to yana cikakken ladansa a gurin Allah ka kenan waɗanda nociya kenan maza ta fuskar da'a ga Allah ba wuce mata su kai a yanda namiji zai iya samun kusanci da Allah ya wuce mace haka nan ma mace kuma za ta iya samun kusanci da Allah kuma ta wuce maza da ma Allah ce arjal qawamun ala nisa'i wannan ana magana jinsin maza ne dan sai ga mutum kawai ya zo shashashan gari ne wai sai ya dauka wai wai shi wai duk wata mace ma ya fita sai ya ce ma arjal qawamun ala nisa'i jinsin mazan ake magana jinsin maza ko takka babu Allah ya dauka shi akan jinsin mata amma ɗaiɗaiku akwai namijin akwai mata guda ɗaukin tafi namiji miliyan zai zai wani a gindin ofishinta ga ta da ilimin addini ita ce ofisa ɗin kuma shi ma sun jani kuma yana ji wa yaran jalaka wa mula na? nisa na daga jinsin ake magana daga kowanne idan ya tsaya da abin da Allah ta'ala ya dora masa to yana da cikakken ladansa a gurin Allah ba abu kullum ba ai Allah ce al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd saboda su ma a gurin Allah da mazan da matan duk ɗaya ne saboda ne Allah ce ya muruna bil munkari wa hauna al ma'ruf da maza munafikai da mata munafikai aikin su iri ɗaya ne Sai umarnin da mummuna aiki kuma su hana kyakkyawan aiki saka su ma mata muminai maza da muminai mata su ma ne aikin su iri ɗaya ne kuma Allah zai ba su cikakken ladan shi sa Allah ya lissafo su siffofi guda goma muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin a'a afwan a'a waccan nake so in kawo cikin ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal hadda zuwa fadan Allah wadh dhakirallaha kaseeran wadh dhakirati ka shalaka addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima saboda ka gane cewa in mace ce wa Allah da'a tana samun duk kowane irin matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah yake fallazina hajaru anan kaga an ambaci wannan min ba zikin lakhas ne ba'da al'am domin da hijira ɗin, da yaƙi ɗin, duk yake cin aiki to bayan Allah ya ambaci aiki a game sai kuma Allah ya keɓance wasu ayyuka saboda ne saboda girmansu da muhimmancin sai fara ambatan hijira fallazina hajaru Allah ce wanda suka yi hijira kagar ga almuhajara ne alawajin mufa'ala saboda mai hijira duk da cewa shi kadai ke zuwa hijira din, amma sai zama yana wajen na mufa'ala saboda ne saboda duk wanda zaka ga yana ƙoƙarin mai hijira shine ka bar garin kafirci ya hana ka bauta Allah ka tafi da zaka bauta Allah shine hijira ko to kaga me yasa ka bar garin saboda an hana ka bauta Allah ka kamar mu fa'ala ki su suna nasa aikin na hana ka bauta kai kana naka aiki to Allah ya ce wannan suka yi hijira suka bar ruwan su ko suka bar garin kafirci suka tafi suka koma wani garin dan su tsaya da bautar Allah wa ukhruju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wannan fitar da su daga gidajensu in ma ya zama ƙaunar au'il jihar ko dai a fudda su daga gidajensu ta hanyar a zo da baki a kore su bar garin a kore su ko kuma a ilja'an a buƙatar da su dole su san garin ta hanyar ne ta hanyar cutar da su da muna namu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa hijira da aka yi ta farko zuwa habasha ne yasa sahabbai suka hijira mummunan mu'amala da kafirai suke musu da ta, aka yi hijira ta farko aka yi hijira ta biyu sannan hijira da aka yi da annabin da karanta ma hijira ciwo garin madina zuwa sun tafiya da annabi fita ƙoƙari ma suke su tsare annabin kai ya fita don annabi sannan zai hijira sallallahu alaihi wa alihi salam ai a ɓoye manzo Allah ya hijira a shimfiɗar sai kwantar da Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda dan sa ɗauka cewa manzon Allah ne ne wani ɗan shiya yake cewa ai shi ma da annabi zai hijira ai Aliyu ya kwanta a shimfiɗar Allah ya saka wani dan uwa abokin kantin malam sunna to dama ke ya ce to kuma ban labari Abubakar lokacin yana ina to ai harka da mai ilimi akwai dadi Allah yana faɗa ki to ban labari Abubakar yana ina da wanda aka ce kwanta a shimfada da wanda kuma aka ce kai aka zaba wannan tafiya da za ya saboda abincinka da kai za a yi waye a gaba kuma ya samu wani matsayi a tafiyar la ta hazar inna laha ma'ana to kaga manzon Allah koyi ma ya fita ba da hana ya fita ran to kaga me yasa annabi hijira zuwa madina duk da ba koran su kai ba amma sun bukatar da shi zuwa ga hijira saboda cutar da manzon Allah da ake da sabon manzon Allah da hana manzon Allah bayanar da addinin Allah fi sama gaba Allah ce ulu fi sabili kuma aka cutar da su fi sabili a tabarkina ma'ana aka cutar da su dan ne dan da'a da wa Allah dan wasu akan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dole ne hakuri mu kwana a daji an nuna mun lokaci yayi gobe sai mu dora insha Allah wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Allah Amin ya Allah. a ka wannan ba wani abin tashin hankali ba ne abin da nake fahimta la'alla wadi ka yi tunani da Allah ko kayi wani aiki na wahala ko ka wani kaya mai nauyi ko makamancin wannan da ka wannan ba abin tashi hankali bane wadiyi ne kuma abin da ake wadiyi kawai tsarki sannan kuma baya ɓata azumi sai dai in kuma ban sani ba ko akwai wani abu da ya ta san ma na sha'awa kafin ka zo fitsari ko wani abu ya ta san ma na sha'awa har kai in azi to kuma haka ne sai mai cewa shi kuma maziyi ne da ka kowanne na su ba abin ɗaga hankali ba ne shi wadi tsarki yake mai irin na fitsari shi ko mazi malamai suna da sabani kan tsarki so suna gani kamar a hanaf irin tsarkin fitsari yake masa wasu kuma suna gani ana wanke gaba ne baki ɗayansa to kuma da wadiyi da maji dukkanin su Allah kaulin raji ba sa bata azumi duk da a gurin malikiya suna ganin mazi yana kare azumi amma magana mafi inganci shi ma mazi baya kare azumi da ka babu tashin hankali a ciki wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka